أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ashirin da tara ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wadda ya dace da ashirin da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci na sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim wallafawar abu abdurrahman dr sa'id bin ali bin wahab al-qahtani تغمده الله برحمة منه yau kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka a zaman mu da ta gabata mun karkare bayani akan babi na farko cikin wannan littafi shine babi da ke magana akan falalan zikiri a yau da ikon Allah za mu shiga cikin littafin kai tsaye da fasali na farko a cikin littafin shi ne mala ya samu suna azkaru ya istiqabi minan nau zikirai na farkawa daga bacci azkar da ake yi kamar da sunan littafin yake hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna ko zikiri wanda ya tabbata da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake yi bayan an farka daga bacci wannan fasali bana ya kawo mana zikirai wanda iya kawowa guda hudu da ikon Allah za mu bi su mu karanta mu karanta hadisan da lafuzan hadisan da waɗannan zikiran suka zo da shi da kuma fa'ida takaitaccen fa'idodi wadda za mu fa'idantu da shi a cikin wannan wannan addu'o'i ɗin abinda malam ya buɗe da shi kamar da muka ji a azkarul istiqaf min an zikirori na farkawa daga bacci daga lokacin da mutum ya farka daga bacci daga lokacin ya fara ya fara ranar shi rayuwar shi na wannan ranar ta fara ke to me ake so ya fara rayuwarsa ta wannan ranar da shi <clears throat> zikiri na farko da ma da ya kawo shine alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور wannan addu'a ya zo a hadisai har guda uku daga annai Muhammad sallallahu wa alihi wa sallam guda biyu daga cikin hadisan daga Huzaifa bin al guda ɗaya daga Al-Barra'u Malik biyun suna cikin sahihu Bukhari na uku yana cikin sahihu Muslim ga sigar yadda hadisan suka zo Imam Bukhari ya fitar da na farkon nan a cikin sahihu Bukhari ne hadisi na 6312 da fi Buhari. Ya ce daga Kuzaifa bin Yaman Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Uzaifa bin Yaman ana yi masa lakami da sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shine ma'abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai sirri da yawa wadda annabi sallallahu ke yi da Huzaifa wadda baya yi da sauran sahabbai daga cikin mafi girman sirrin da annabi sallallahu alaihi ya yi da Huzaifa bin al-Yaman shine na sanar da shi munafukai waɗanda suke garin Madina munafiki shine wanda ya bayyana a fili ya bayyana musulunci amma a can kokon zuciyarsa ya san cewa shi ba musulmi ba ne ko yana dai tare da musulmai ne saboda wata manufa ko manufa ta duniya ko dai wani abu da yake ko kuma tsoron wani abu ta same shi ko saboda yana son ya samu wani amfani to ne munafuki shi zai fato bin yaman shi kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa su da bayan da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sauran suratu at-tauba Hudhayfa bin al-Yaman yake cewa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza awa ila firashihi qala yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya koma zuwa ga makwancinsa zuwa ga shimfiɗansa na bacci qala yana cewa bismika amutu wa ahya haka yake yana faɗan wannan in ya je kwanciya ya wace fidansa ta kwanciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bismika amutu wa ahya wa idza qama qala idan kuma ya tashi daga wajen kwanciyansa ya tashi daga irin wannan gurin da ya kwanta ya gama baccinsa sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ibrahim shukran shukran annabi sallallahu alaihi wasallama in zai kwanta a wannan hadisi na Huzaifa yana faɗin bismika amutu wa ahya in ya farka sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur wannan na farko ke akwai hadisi na biyu shi ma daga Huzaifa ibn Yaman Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sai littafin sa hadisi na 6314 shi ma daga Huzaifa ibn al-Yaman yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza aqada mafja'ahu min al-layl annabi sallallahu in ya kwanta a wajen kwanciyansa da daddare wada'a yadahu da fadihi annabi sallasan yana sa hannunsa a karkashin fuskansa karkashin kumatunsa nan fadi ya ce annabi sallasan in zai kwanta sai sa hannunsa a karkashin kumatunsa haka kafin ya kwanta in ya sa haka summa yaqulu sai ya ce اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا kaga bambancin sa da na farko da makaranta shine na farko babu me Allahumma hu mhm. na farko bismika amutu wa ahya na biyu kuma Allahumma bismika amutu wa ahya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan iya sa hannunsa a gefen kumatunsa haka sai ya fara wa idas sai ya fara idan kuma ya farka fara sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin an-nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin an nushu. a gane ku wannan na biyu kenan akwai riwaya ta uku daga sahabi albarrau bin azib Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barra guda biyu ne akwai wannan al bin azib akwai kuma al bin malik ha shine ba wuce ke ce barau amma sunan al-barra'u sai ba wuce mai da shi barau gane ko yawa akwai albarra bin malik shi mu dan uwan Anas bin Malik an gane ku? yayan Anas bin Malik akwai kuma wannan albarra'u bin Azib an gane ku? to shi albarra'u bin Azib Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yana daga cikin waɗanda suke da tsananin kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mu'amala ta yau da gobe sosai da sosai suna da kusanci sosai da gidan annabi sallallahu alaihi shi albarra'u bin azib yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi kana yace lallai annabi sallallahu alaihi ya kasance idza aqada majja'ahu idan yaje wurin kwanciyansa qala in zai kwanta sai ya ce Allahumma bismika ahya وباسمك أموت اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت هذا نفرق باسمك أموت وأحيا نبي اللهم باسمك أموت وأحيا نأت اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت أغانيه yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan a lokacin da zai da zai kwanta wa idza stayqadha a lokacin da kuma ya farka qala sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin an-nushur wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da goma sha ɗaya isha Allah to wannan takaice kaɗan daga cikin uh, ruwayoyin da suka zo ingantattu da wannan addu'a kenan akwai wasu waɗanda ba wannan ba amma duka maganganun iri ɗaya menene ma'anar wannan addu'a farko ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da shi imam al-qahtani a cikin hisnul muslim Me kawo wannan addu'a na kwanciyar ba sai dai kawo addu'a mai farkawa karanta a muqaddima shi hisnul muslim din ya kira to ne daga wani babban littafi da yi addu'a'u wal wal ilaj fi dawil kitabi was sunnah sai ciro daidai nan ismin muslim kuma ya bayanin ya takaita so da ya zama iya sawa a aljihu kuma ya zama mutum zai iya haddace addu'o'in ba tare da ya sha wahala ba shi yasa a wasu abubuwa mai kawo sai dai in muna karanta a bayanai za mu rinka kawowa so da fa'idan ya zama ya ya faɗaɗa to addu'a kamar da muka ji hadisin Huzaifa na farko radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu mun ji yayi bayanin ya faɗi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kwanciya ya ce bismika amutu wa ahya da sunanka ya Allah amutu nake zan nake mutuwa wa ahya kuma da sunanka zan zan tashi zan rayu bayan na mutu ana kiran bacci da mutuwa Qur'ani ya kira bacci da mutuwa kuma a larabci laraba suna kiran bacci da sunan mutuwa saboda a ka'idar larabci kamar da imam al-qadi iyab cikin sharhin da ya sahih muslim yake bayani cewa larabawa asalin kalmar al-maut a larabci shine a samu nutsuwa a samu yin shiru babu wata harakat an gane ku shi yasa in aka samu guguwan iska sai guguwan ya zo ya lafa sai ce matar rish na sakata an gane ku sai ce ai guguwan ta mutu amma abin da suke nishi guguwan ya yi ne ya lafa yanzu babu hayaniya an gane ko ga wannan shi yasa suke kiran duk wani abu ne da in dai har mutum in dai har ya faru zai haifar da ma'anan an samu nutsuwa ba hayaniya ba a jin komai sai shuru shiru suna kiran shi da almaut an fahimta ko to kaga bacci shi ma yana da wannan wannan sifa sannan qur'ani ya kira bacci da mutuwa a gurare daban-daban a cikin alkur'ani daga ciki akwai inda Allah madaukakin sarki ke cewa amma ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yusilu al-ukhra ila ajalin musamma suratu az-zumar ko aya ta 42 a cikin suratu az-zumar Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya kira bacci da mutuwa Allah ya ce Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah maɗaukakin sarki shi yake kashe rayuka a lokacin da suka zo suka zo mutuwa wallake lam mutu fi manamiha wanda kuma bata mutu na zara rai gaba ɗaya ba Allah shi yake kashe ta a baccinta ana in muke kwanta bacci kamar Allah ya kashe mutum ne na wani takaitaccen lokaci haka cikin suratu al-an'am aya ta 60 Allah maɗaukakin sarki ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi turja'un ko ko thumma ilayhi marji'ukum afwan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa ya nuna cewa ya kira mutuwa bacci da sunan da sunan mutuwa so da kanin mutuwa الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى في شرح riyadu الصالحين yake cewa bacci kaman kaman mutuwa ne kuma mutum ya kwanta bacci ya gama baccin shi ya farka alama ce da yake ƙara tabbatar da cewa lallai bayan an mutu za a tashi kun fahimta ku lokacin da mutum ya kwanta bacci Ya yayi bacci ba babu abin da ya sani kuma ko abin da ya faru a lokacin da yake bacci bai sani hasali ma lokacin da yake bacci wata duniyan daban yake ci zai iya ganin shi a Saudiya zai iya ganin shi a America zai yi rayuwa ya ci abinci har ya yi gudu ko ba haka ba har ya yi wata kasuwanci ya samu kuɗi ko ba haka ne? daga baya kuma sai zo yi mai sai farka amma wanda ke tsaye ke kallon shi yana kallon mutum yana mai yana bacci Ila ma a lokacin da kake kalle ke baccin nan ila shi yana nan a wahale ya yi gudu ya fada wani rami wata wata damisa tana tsaye a waje tana jiran shi ko ba haka bane kaga yana wata duniya ce daban wannan kwatankwacin irin rayuwar barzakh kenan rayuwa bayan mutuwa kafin tashin alkiyama yadda gashi kana kallon mutum ne a kwanci amma shi kadai san halin da yake ci wani wani farkawa shi ne yace alhamdulillah wani kuma farkawa shi ne ji haushi kila daidai zai ce ci wani naman kaza aka tashe shi ko ba haka bane to haka ko tankwacin yadda Allah ya faɗa mana waɗanda suke kwanci a cikin kabari wani yana rabbi aqrimis sa'a yana Allah Allah ya tashin alkiyama saboda abin da yake gani a lokacin an tashi alkiyama zai samu sama da shi wani kuma yana nan yana rabbi la tuqimis sa'a ya Allah karka sa yi tashin alkiyama nan so da bala'in da yake gani a kwance a gurin ya san haka yi tashin alkiyama zai haɗu da wanda tafi shi an fahimta ku yawwa to wannan shi yasa yake cewa alama ce da ke ƙara tabbatar maka cewa in an mutu za a yi ne za a yi tashi to kaga maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake addu'a da su yake tabbatar cewa da taimakon Allah madaukakin sarki shirin mutum zai kwanta kuma da taimakon Allah zai bi zai tashi in Allah bai ga dama ba sai ka shiga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki daga baccin kuma shi shikenan sai a wuce to bayan ya faɗi wannan in zai kwanta in ya tashi kuma yana Allah alhamdulillah alhamdulillah kalman alhamdu ya kunshi duk wani nau'i na godiya da yabo Allah madaukakin sarki shi yasa daga ah, malaman tafsiri in aka ce alhamdu sai su fassara shi da cewa as-sana'u wa shukuru lillahi rabbil alamin duk alhamdu shine yabo da kuma godiya ga Allah Ubangijin talibai. An gane ku? Alhamdulillah, allazi ahyana da ma amatan. Godiya ya ƙara tabbata ga Allah, wadda shi ya rayar da mu bayan da ya yi ne ya kashe mu. Domin kwanta bacci, ya kwatankwacin kamar an kashe mu. Yanzu mun tashi, akwai wanda muka kwanta tare da shi bai mai ba? Shi bai tashi ba. Ko bai tashi da rai ba, ko kuma ya tashi da rai amma da wani rashin lafiya kila ba zai iya tashi daga kan gadon shi ba sai an tada shi ko to kai da ka tashi har kake iya magana ha sai kace gode ma Allah da ya kashe ka a dare kuma yanzu ya ta da kai alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana sannan sai mu ce wa ilaihi an nushur gane ku kuma tashi tashin alkiyama komawa zuwa ga Allah ne madaukakin sarki kowa zai koma ne zuwa ga Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama ba mu da wani wajen komawa ba wajen Allah ba madaukakin sarki wannan shine abin da mutum ya faɗa bayan ya farka daga bacci alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kuma lallai mun san cewa Allah madaukakin sarki ya cancanci da a gode masa me ya saddara ka tashi bayan ka kwanta ko ba haka bane saddara ka tashi bayan ka ka kwanta hadisi na biyu mun kanta bambancin addu'an kwanciya bacci na farko na biyu ya zo da Allahumma ko kuma masa ce Allahumma nan wani wani wani nau'i ne na faɗin ya Allah shi mimun na ƙarshen nan yana replacing harfin nida ne na ya ko ka ce ya Allah ko ka ce Allahumma da larabci duka ma'anar su da a gane ku Allahumma da ya Allahu sai aka kawo mimun in ya replace me ya Allah shi yasa ba za ka taba jin an ce Allahumma ghaffar ba sai dai a ce Allahumma filli ko ba ka ba kamar da a larabci bayan da zaka ce ya Allahu ghaffar sai dai ka ce ya Allahu igfirli To da harfun nida ne wanda ke nuna kankan da kai da nuna kana bukatan wani abu an fahimta ko ke za za ce ya wani an fahimta ko in mutum za ka yi kira ka sa harfin nida yana nuna girmama wanda kake kake magana da shi an fahimta ko ke za ga cin alkur'ani Allah madaukakin sarki zai kira annaba zai kira su kai sai ke ya wani ko ya Musa ya Adam ko ba ya nuhu. saboda nuna mutane ne masu karamci masu girma in za a kira kuma za a kira ka ne sai a sa ka wani abu ko a kira ka a roƙe ka wani abu to haka Allahumma duk lokacin da aka samu Allahumma to abin da zai zo gaba roƙo ne ka gane ko to kaga ce Allahumma ya Allah bismika da sunanka da taimakonka a mutu wa ahya zan mutu kuma da sunanka zan rayu na uku ya zo Allahumma bismika ahya wa bismika amut kaga aka gabatar da ahya kafin ne kafin kafin amut Allahumma bismika ahya wa bismika amut duka ya tabbata shi mutum zai zai kwanta bacci yayi waɗannan addu'o'i insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace addu'a ta biyu da malam ya kawo daga cikin addu'o'i na farkawa daga bacci shine fadan mala yake cewa mutun ya farka daga bacci zai ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي an gane ku la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي وانا الدعاء تازو da sigogi guda biyu ingantattu da kuma siga guda ɗaya na uku wadda bai inganta ba za mu karanta sigogin waɗanda suka inganta da kuma wadda bai inganta ba saboda in mun ji a wani guri ko zama ko mun zama a faɗake game da shi guda biyu da ingantattun duka sun tabbata daga sahabi Ubada bin Samit Allah madaukakin sarki ya kada yadda a gare shi ɗaya ya zo a cikin sai Bukhari ne hadisi na 1154 sai ya zo a cikin sunan na Imam Ibn shi ne hadisi na 3378 na farko da cikin sai bukari da Ubada bin Samit yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ta'arra min al-layli duk wanda ya farka a wani yanki cikin dare فقال سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله عفوا ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته عبادة بن الصامت Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya farka cikin dare sai karanta wannan addu'ar yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah an gabatar da alhamdulillah kan me subhanallah alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي kaga babu al-aliyyi al-azim ko yawa sai ce Allahumma filli aw da'a ko yi wata addu'an bai Allahumma filli ba haka kana da zabi ke Idan ka ce wala haula wala quwwata illa billah ko ka ce Allahumma filli aw da'a ko yi wata addu'an wacce ba wannan ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ustujiba lahu duk addu'an da kai za a amsa maka sanadiyan kana farkawa ka faɗi wannan kalmar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم سيمو تيمتي اللهم اغفر لي koye wata addu'a daban wacce ba wannan ba ustujiba a take za a amsa masa addu'arsa ba kana ce Allahumma tilli sai ka ce Allah ka shirye mun da ayana inda maza Allah ce za a amsa a take za a amsa ce fa idza tawaffa inda mutum a lokacin zai alaula wa salla yayi salla na sallan nafila ubilat tabbas hakika za a fara karfi wannan sallan yana da tabbas za a karfi wannan sallan inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga don ai babu wahala ku? to siga ta biyu <clears throat> da ta zo shi ma daga ubada bin samit Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ta'arra min al-layli fa qala hina duk wanda ya farka a wani yanki na dare sai ya faɗa a lokacin da ya farka yana farkawa sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ذال الله صلى الله عليه وغفر له كيف متن يفق ورنا الكلمة أكركي سيتي رب اغفر لي ما ذال الله أتاكي ذا غفر auda'a ko kuma wata addu'an daban wadda ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ustujiba da take za a amsa masa wannan addu'a fa in qama a kuma salla in kuma ya tashi daga inda yake kwance ba ya faɗa sai sake ci gaba da bacci ba da ya faɗan kuma sai tashi sai je a laula sai zo yayi sallah yayi nafila kubilat salatuhu wannan sallan ta sa an kafa za a bashi ladan wannan sallah an fahimta ko don kaga mun samu siga biyu kenan ku? na farko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah na farko kenan ku? wanda ake gabatar da alhamdulillah kafin me subhanallah kuma ana tsaya wala haula wala quwwata illa billah nan ake tsaya kuma sai mu ce addu'a ce Allah ka gafarta mun kai wata addu'an da na biyu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sai ce rabbi firli koyi wata addu'a shi ma za a amsa masa waɗannan sigogi guda biyu su ne wanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam siga ta uku da muka ce za mu karanta wata bai inganta ba Wa imam tabarani ya sayar a cikin mu'jam al-kabir dinsa da mu'jam al-awsat a cikin mu'jam al-kabir ne hadisi na 849 a cikin al Shi ne hadisi na 8634 aka ce an ji daga Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu cewa wai manzon Allah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man da'a bi ha'ula'i al-kalimat al-khams lam yas'alillah shay'an illa afa cewa duk wanda ya roki Allah da waɗannan kalmomi guda biyu guda biyar to babu wanda babu wani abu da zai roka face sai an bashi shine la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai mun bata lokaci wajen sharhin sa ba to mecece ma'anar addu'a mutum ya ce la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kana tashi a bacci Na fara tabbatar da tauhidi da aqidan Na fara tabbatar da cewa kai musulmi ne baka yadda da bautan kowa ba kuma Allah ba madaukakin sarki wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kaga wahdahu da la sharika lahu duka suna karfafa fadin kabi la ilaha illallah ko kace babu abun bauta fi tsakin canta sai Allah sai ka karfafa maganan ka cewa shi kadai fa nake nufi in ba ka gane ba la sharika lahu bai da wani wanda suka yi tarayya tare bai tarayya da kowa wajen halitta ba bai mai tarayya da kowa wajen bauta ba inda wani ya taya shi yin halitta to dan aka tashi bauta sai a hada shi da wannan shi ma a bashi wani abu na bauta ko ba haka bane amma akwai wanda ya taya shi halitta ne babu haka shi yasa wajen bauta shi ma dole a kadai ta shi kadai lahul mulk mulki gaba ɗaya nashi ne kulillahumma malikal mulk mulki nashi ne haka ma mulkin sa shi tace mulkin gaske duk wani mulki na aro ne ko ba ka bane shi yasa yace ayi tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha shi yake ya ba wanda ya ga dama kuma ya kwace daga wanda ya ga dama lahul mulk mulki nasa ne wa lahul hamd godiya gaba ɗaya ta babu wani wanda ya cancanci godiya amma da godiyan da Allah ya cancanta babu wani wanda za a gode mi sai wanda Allah ya yarda da a gode mishi an gane ku don da aka gode mishi Allah ne yace ya yarda in mutum yayi abu iri kaza a gode mishi in ba ka ba za a gode mishi da godiyan nashi ne shine ya ga dama sai dan ba wani aro lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai sa'annan sai mutum ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah kuma babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma sai muke ce wala haula kuma babu wata dabara babu wani wayo wala uwa. babu wani karfi illa billah sai tare da ƙarshen Allah madaukakin sarki babu wayanka bai isa baka ba ka bai isa baka ba sai in Allah madaukakin sarki ya ga dama ya yi ya baka wayan wani bai isa kwaci daga gurinka ba Ƙarfin wani bai isa kwaci daga gurinka ba sai in Allah madaukakin sarki ya ga dama shine ya raba ka da wannan abu sai shi kadai shi kuma Allah shine al shi shine mafi daukaka Allah al'ali ne uluwus sifa da uluwus zat, siffofin Allah maɗaukakin sarki sun fita kowa ɗaukaka haka kuma shi a karan kanshi yana sama da bayansa ya ɗaukaka da bayansa kuma al'azim kuma Allah mabuwayi ne ya buwayi kowa babu wanda ya sai buwayi Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da mutum ya faɗa a lokacin da ya farka a bacci la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala la hawla wa illa billahi al-aliyyil azim mutum ya tabbatar da wannan kuma sai ya ce addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam in yi addu'an ustujiba tabbas wannan addu'an ta za a amsa musu an gane ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace akwai fa'idoji da yawa da malamai su fitar da karkashin wannan addu'a da wannan hadisin amma insha Allah ta'ala zai zama a karatunmu na gaba za mu karanta kaɗan daga cikin waɗannan fa'idojin kafin mu shiga addu'a ta gaba abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu da gare shi alaikum salam yace mutum zai iya yin da na farkon da na biyu eh mutum zai iya malama su ce mutum zai iya duka kana farkawa sai alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin an-nushur shirka la ilaha illa Allah wahdahu shi har zuwa kashi mutum zai iya duka insha Allah Muna munafikai na'am kai mana duk wanda ya zama munafiki ba musulmi bane ai shi ba musulmi bane ko ya bayyana musulunci ne saboda tsoron wani abu ko saboda fatan ya samu wani abu muka ji Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya faɗi cewa kafirai ma sun fi su gata a wuta ba innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ko Allah ce munafikai sune foundation na wuta sune ake zuba can kasa tukun da shi a kawo kafarai a sa sama an fahimta ku da za su fita kafarai ma za su fita kenan ai shi ba musulmi bane ai ba ga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah madaukakin sarki ya hana annabi yi musu addu'a ya hana shi musu sallah kai hatta tsayuwa akan kabarin su ma ya hana la wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri Allah ya har abada sai ka tsaya ka yi ma wani sallah daga cikin su kai kan ma ka je kusa da kabarin su har abada manzon Allah Allah ya fara wa Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku awwa wallahu a'lam wa alaikum assalam ne eh. Mm. Mm. ce in mutum ya makara ko ya manta da yi wannan addu'a bayan ya farka a bacci zai iya yi ko bayan ya idar da sallah gaskiya ban sani ban sani alamin ka tuna sai mu tambaya ku in Allah ya da mu karatu na gaba sai mu bada amsa insha Allah Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله